الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره واحتدى بهداه بإحسان إلى يوم القرار والخلود والثبات والدين أما بعد أما بعد فيا عباد الله خطبتي بعنوان لسانك إما جنتك وإما نارك يعني أنا سأتطرق إلى هذه البضعة الذي مكنها الله فيك لتتكلم بها ولتتحدث اللسان إما أن ينجيك وإما أن يهلكك القضية تتعلق باستئمال إذا استعملت البضعة إذا استعمل اللسان كما ينبغي فهنيئا لك ثم هنيئا لك أما عياذا بالله عياذا في الطرف المقابل إذا كان اللسان مستعملا فيما لا ينبغي ولا يجدر والله الجزاء يكون من جنس العمل لذلك كما أطلبت لكم خطبتي بهذا العنوان لسانك إما جنتك وإما نارك إن الله رب العالمين قال في كتابه الكريم العظيم المجيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول وقول النكرة ومن قالوا لتوكيد النفي أو التنكير يعني الإنسان ما لفظ من أي قول إلا هذا استثناء الذي كان منقطعا لديه الرقيب هو الملك الذي يراقب عن طريق الكتابة عتيد حاضر كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون إيش ما تفعلون لذلك اللسان نعمة من النعم التي هي مدى لنا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا فنعمه كثيرة جسيمة عديدة لا تعد ولا تحد وعليه ينبغي أن نشكر النعمة لا أن نكفرها قال تعالى وإذ تعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الشاعر إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم يا عباد الله كلامي كما قلت لكم كلام يتمحور ويتدندن مع قضية اللسان لسانك إما جنتك وإما نار وهناك حديث في هذا المضمار هذا الحديث صحيح صحيح أن صحابيا من الصحابة أقبة ابن عامر الجهني قال يا رسول الله من النجاة صلى الله عليه وسلم من النجاة كيف أنجو من عذاب هو يسأل يسأل الرسول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال من النجاة شوف من النجاة هو ما يسأل عن النار ولا عن ولا عن الأشياء ولكن عن النجاة كيف أنجو في الدنيا قبل الآخرة الصحابة رضوان الله عليهم قال استمعوا قال النبي جوابا له وعليه قال أمسك عليك لسانك آه القضية واضحة أمسك عليك وفي رواية أملك عليك لسانك في لفظه وليطعك بيتك وابك على خطيئتك سبحان الله العظيم أجوبة ثلاثة الصحابي ما سأل القصة عن شيء ولكن سأله عن النجد كيف أنجو من نجد يا رسول الله كما في سنن الترمذي والحديث رقم 2406 وهو حسن والحسن المعروف فرقا وغدا رجاله صحيح اشتهرت كما قال البيقوني رحمة الله عليه أو كما قال أبو ضبطة والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لكصحه اشتهرت المعنى واحد يا أخي الكريم أقول قال له أمسك عليك لسانك وفي حديث آخر أخرجه الألباني في سلة صحيحة حديث واحد واحد اثنان اثنان في سلة صحيحة حديث معاذ قال معاذ يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون ما يتكلم به مؤاخذون بما نتكلم قال فكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على على بالنار إلا حصائد ألسنتهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نبقي أو نبقى مع هذا الحديث كف عليك لسانك كثير منا اليوم يتكلم فيما لا علم له بس كلام وجاءت في رواية أخرى إن الرجل لا يتكلم بكلام من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا الله أكبر رب سلم سلم رب سلم سلم وزمان اليوم زمان القيل والقال والنميمة والخيبة والكذب والبهتان والإفك أنت تسأل عن رجل أنت لا تقول لا آه، والله ليس هو كذاب وفاطم كيف علمت ذلك نعم كف عليك لسانك يقول أحدهم والله إنني آتي بين الناس يتكلمون وأنا ساكت لا لأنني جاهل لكنني أخاف أن يلقي لساني بي في النار أن يلقيني لساني في النار لأنني إذا تكلمت في ما لا علم له به تكون الكارثة أما اليوم الله أكبر في المجال السياسيات والتجارات وعبر الوسائل الإنترنتية اليوم الشبكة العنكبوتية الإنترنتية أقوال لا طائل تحتها ترى زيدا وبكرا وعمرا من الناس وهندا يتكلمون بغير مخافة من الله رب العالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب اللسان إما جنتك وإما نارك ولا يظلم ربك أحدا أنا قرأت تاريخا لملك أن ملكا من الملوك طلب من أحد غلماني وقال له خذ هذا النقود اذهب إلى السوق واشتري لي من السوق أطيب الأشياء كل ما تعلم أنه أطيب جده اشتري به هذا مالي مبلغي ولما ذهب الغلام ذهب إلى المجزرة واشترى لسيده ألسنا للبقر ألسن فجاء بالألسن إلى ملكه ولما رأى الملك الألسن اشتاط غضبا وكان يتفجر غيظا وكمدا لكنه تغلب على غضبه وبعد مرور الأيام قد تعال خذ المبلغ واذهب إلى السوق واشتري لي أخبط الأشياء أخبط في المرة الأخيرة أطيب أما اليوم أخبط ولما رجع رجع الغلام إلى واشترى له نفس الشيء نفس السلعة اشترى له أيضا كوكبة من الألسن ثم قال له لا بد لك أن تبين اجلس هنا ويحك طلبت منك أن تشتري لي في المرة الأخرى أطعم العشاء وجيتني بالالفن والآن نفس الشيء بين قال يا سيدي رويدك أنت طلبت مني أن أشتري لك اطيب الأشياء وهل هناك شيء أطيب من اللسان إذا طيب الكلام إن اللسان إذا طيب الكلام أطيب الشيء لأن باللسان ندخل الجنة أليس كذلك المؤذن أذن باللسان إذا اللسان طيب إذا كان طيبا اللسان خبيث إذا كان خبيثا وبذلك فهم الملك واستراها وانحل من غضبه ثم قال إن اللسان خبيث فرعون دخل النار بدليل لسانه لأنه قال أنا ربكم الأعلى أليس باللسان شوف كلام الحكيم عباد الله لسانك إما جنتك وإما نارك لو قلت أستغفر الله باللسان لو قرأت القرآن الكريم العظيم باللسان لو قلت لا حول ولا قوة إلا بالله باللسان ليس بالراس ولا بالأذن نعم ولا بالأنف ولا بالأصابع وإنما بالأسفل إذا قام الإنسان بالغيبة والنميمة والشتائم والبراطمة بماذا فعل؟ باللسان لذلك عليك كف عليك هذا ثم قال وليصاك بيتك كن في بيتك لأن كثرة الاختلاط بالناس يورث القيل والقال اي نعم اي والله فإذا كنت رجلا تكثر من الاختلاط بالناس اليوم كثير من المجالس للناس يكثر فيه الكذب والنميمة والخيبة والخطايا والبراطم والدردشة الكذبية لذلك ينبغي لكل آقل أن يبقى في بيته حتى لا يقع وحتى لا يوقع نفسه فيما لا ينبغي هذا الحديث وليسعك بيته ثم قال وابكي على خطيئتك الله أكبر كلنا ذنوب ذنوبنا كثيرة كثر من منا يبكي على ذنوبه اليوم عيوننا جافة الله أكبر ترى الإنسان يرتكب الفواحش وهو يضحك تعصي الله وأنت تفرح وستبكي وأنت تندم ولا تهين منع يقول الشاعر تعالج بالتطبب كل داء وليس لداء ذنبك من علاج سوى تبرع إلى الرحمن محضا بنية خائف ويقين راجي بطول تحجد لطلاب أف بليل مظلم والستر الدادي لعلك أن تكون غدا حظيا ببلغة فائد وسرور ناجي صلوا وسلموا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين قل يتكبك جعل الله جل جلاله سركم بيوامي كوامي كومي بوائي قادر مشتاني ya yi dare ya yi rana ya yi ƙoshi ya yi yunwa ya yi ilimi ya yi jahilci ya yi hankali ya yi hauka ya yi tudu ya yi kazanzabu ya yi ruwan gishiri ya yi runa wamin kulli ta yin na sauti godiya da kirari da jinjina su ƙara tabbata ga ubangiji ba mu da ma harshen gode mai kasassu muke muna fadawa cikin laifi kullum muna kuma cin arziki arzikin shi da ni'imarsa ba sa lasabtuwa ko bai baka komai ba farcen ka kaso safata da ke ma kaikai nawa kake biya kalli dadin sosa kaikai wani yana sofa yana lumshe ido saboda dai nawa kake biya wani hannun nashi babu yatsu sai baka gode ba daga nan sai kai tattaki daga nan zone 7 ka tafi cikin irin zone a abuja da kafarka wani an malka da kafar allahu akbar da ke tafiya wani in ya sa abinci a baki wallahi ba iya bambanta gishiri ko siga kwata-kwata abinda suke kira test bus a ilimin biology an kashe mai ba shi da su kai ka sani nawa ka biya Allah wani shi motoci ke gare shi wani ciki ke gare shi kuma ka baka fi Allah ba amma kana hankoron ka samu mota mai tashi sama Allahu akbar kwanaki na tafiya na fara da wannan mukaddima ne tare da ba shi ne maudu'i na ba dan na koro muku wani kafin na fassara hudu bantawa larabar da ta wuce yau kusan sati daya na fito wani taro a can gida kano sha biyu da minti ashirin da biyu na dare mun zo wata kwana kafin na tafi gida sai wanda ke tuka ne a mota sai muka gamu da wata mace sha biyu da minti ashirin da biyu na dare ga mace a bakin titi allahu akbar da 'ya'yanta guda biyu ila sun yi kuka sun gaji suna kwanci a bakin titi da kayanta sai wannan mutumin kwamishina ne sai ce malam mai kudu ka tambaye da mene ne sai ta ce wallahi daga gidan haya ne aka koro mu sha biyun dare da minti ina kallon abu gona da minti ashirin ejected evicted Allahu akbar malam sun zo na abu ya daki zuciya ta kuka za ka yi wayo Allah za ka ce Allahu akbar ya tambaye ta nawa ne kuɗa ya ce abinda muke biya duk wata dubu shida ne ya Allah dubu shida yi mamakin irin gidan ta abuja kana da gidan dubu talatin a mai tama a duk wata dubu talatin a akokoro gidan dubu ɗari a wata wannan ba ku misali ne to ita abin da take biya a duk wata dubu shida ne ita da mijin sun kasa biya an kore su kuma cikin dare sai ce ina mijinki kita ce yana sudan ya tafi ya barka to sakon da ya zuciya ta nake so kai muhammad ni ina gaya maka ma'ana kai gidanka za ka tafi ka kwanta ka ga iyalanka da 'ya'yanka da almajiranka amma ga wata halittar allah ita an koro ta tana jirgin allah filin Allah ta'ala fili A kan kudin hayan gida dubu shida wanda gidan ni a wurina a dai dubu shida yau ki kurki ba karka yi maganar kayan alaka a gida dubu shida ka cire a lokacin da wani yana bol da shinkafa yan basmati na'am ya faiba basmati a lokacin da wani ke mota sai wanda ya gara misali amma ga wani to kai wani irin mutum ne suke ma Allah mutunci wannan a taƙaice kenan la'alla ƙarin bayani zo zuwa an jima lokacin lacca a yau amma kutuba ta na sa mata suna harshenka aljannarka ko wutarka kutuba ta ke lisanuka imma jannatu wa imma naru yi eh wallah kaga wannan na abubakar cikin bukhari na abubakar yakan yi kuka ya kama harshe yace hadha allazi awradani al-mahalik yake ga abin da yake ne halaka abubakar na sabbe to me yana halaka ne to ina gani da kai da ke da mu da da muka mai da gulma da ni da mutane sana'a wani in ya zauna a majalisi in ba a yi da wani baya jin sai tashi bar wani har ya zai da jiki yau musamman lokacin siyasa mu ko a cikin mutuncin junanmu ni na gaira wani kauri da Allah aikin ne yake yi ina ranka da me yake yi ka ji da kanka mana ai an gaya min barawo ne na'am an gaya maka kai bayani gaban Allah ai rabar da fasi kake hijabin ƙarya ne na'am kai bayani gaban Allah ai malaman nan an ba su kuɗin masallaci yawa suke kuma shi shedanin baya ba da kokobo wa hum yanhauna an wa yan'auna an sun hana sun hana a yi sannan ba su yi ka yi bayani Allah ya faɗa a tsura mai lamba hamsin daidai aya ta sha takwas Allah ce ma yalfizu min kaulin illa ladayhi raqibun atid ba furcin da mutum zai yi face akwai raqib atid malaika a halittu yana rubutawa a duniya kake da ainihin maciji mai cinye document a ce ayan binciki takardu a ma'aikata maciji ya cinye na'am maciji ya cinye document din kana gano ka to document din ubangiji ba ne ka cinye shi komai a rubuce yake ha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wala aish yansa to sai ga wannan hadisi mai lamba 2400 cikin tirmidhi hadisi hasan hadisin uquba yace ya rasu rasulullah ta yaya zan tsira ne ya tambaya annabi ya zan yi tsira ya ce da shi tsira kake so ya eh, ka kama wannan ka iya wannan ka iya mabakinka a wancan lokacin ke me za ka ce a yau ya ce sannan ɗakin kai ishe ka ka taƙaita yawan hulɗa da mutane saboda yawancin hulɗa akwai gulma da yawa sai abin da ya zama dole zo masallaci dole ne, je ɗaurin aure dole ne. janaza dole neman abinci dole amma hulɗa wanda ba dole ga Allah ta rabu da shi mutane yau abin da yawanci ke damun su gulmace gulmace wata mota ka zo da ita ya yanayin shiganka wa kake aure kai dan waye yawancin mutane layira bai dame mu ba dole sai mun tafi dole mun kama hanya dole muna kan hanya ba ta karatu ajali gashi kabari na jira ƙasa za ta lakume tsutsa kuma za ta kwankwada ka ci ka sha ka yi ba. ka mace kabari ya karba ka rube tsutsa ta sharba yanzu mai yafi kyau ka zaɓa in ba farli da na fila ba in ji mawakin hausa za ka zo gare su gare ni yau ina sarkin musulmi bello ko abdulkarimi musa ko abdulsalami sun wuce wannan mukami ba a san ɗaya wanda ya rage ba mutuwa ce ta taho ta ɗauki sarki mai hawa da dubun dawaki ga dubun matsara a ɗaki inda ma ta fi ƙara auki ba ta bar fanko mara kwabo ba shira mai rike zan tafi za ka fi za mu sai ce ka iya harshenka ka lansu ɗakinka shiga ɗaki ka yi tabbakan zunubinka haka magabata su da kasance yan uwa masu albarka harshe na da kaɗai, ko dai zama aljannar ka, ko zama wutarka dama unwanin hudu ba take lisanuka imma jannatuk wa imma naro zan kammala da wannan kisa wani sarki ya ce da yaron shi kai je kasuwa ka sai min abin da ya komai daɗi yaron da ya je kasuwa sai ya kwaso masa harsuna harka na shanu ya jibge mai sarkin ya kalla yana cikin fushi amma don na fushi kwana ne ce kai zo je kasuwa ka ce min abin da ya fi komai muni ya sace kwaso mai harshe ya ce kai laura wallahi sai kai bayani sai kake nufi yalla bai yi haƙuri ai cewa kai na sayo maka abin da ya fi komai daɗi ni kuma na ga ba abin da ya fi harshe daɗi amma in ya daɗaɗa domin da harshe ake shiga aljanna da harshe ake kalmar shahada da harshe mutum ke gama iyayensa magana mai kyau da harshe kake karatun burani ladan ɗazu da mai kira sallah da harshe ashe ba abin da ya ta harshe in ya daɗaɗa shi yasa na sai muka wannan don ka kace da sai muka a ɗaya ɓangaren kuma ba abin da ya ta harshe muni in ya munana domin auna da harshe Allah ya kashe wuta dan ce ana mu la'ala ni na ubangiji yace ma alimtu lakum min ilahin خيري لك الله كشوتا شعلان نتي أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ذات عرسين يلا رأيك هذه انك نتي آت ونفهم كينا يو رانا جمعة ما هو كما أنه بصلاة يوم ده عرشي أعنى وكذا نفلقوا أين ده عرشي استقفالي نوكي يوم حيلنا نوا فرض من تانوا gyara tsakanin masu rigima nawa dan uwa mai girma da wannan mai asusun ajiyar ka alakhira ke cika wallah kuma kullum abin da muke bukata crediting not debiting to idan kana son kai crediting account alakhira ga ayyuka na rafa cap cap sai idan mutum ya yi اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم عليك بالكافرين اللهم عليك بالمنافقين اللهم نجنا منهم يا رب العالمين اللهم أحسن وقوفنا بين يديك واجعلنا نتوب حق التوبة إليك ولا تخزنا في الدنيا ولا في الآخرة عليك وهب لنا عملا صالحا نفوز به لديك تباركت وتعاليت يا رب العالمين سبحانك ولبيك اللهم نسألك إيمانا صادقا يا رب العالمين يا الله كباك صمزم على lafiya da kwanciyar hankali marasa lafiya Allah ka tada kafaɗinsu ya Allah Allah ka kauda mana masifa iri ya kasan ya Allah zaɓe da za a yi bari Allah ka sa a yi lami lafiya ko jini ƙwaya ɗaya Allah kar a zubar da shi ya rabbal alamin Allah ka miƙa shugabanci a hannun mutane na kirki ba miyago azzalumai ɓarayi ba ya rabbal alamin ya Allah ka kiyashe mu da zinace zinace da fasadi ya Allah Allah kai mai ƴaƴan mu tarbiyya Allah ka haɓaka addini da aqidan mu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله